A tsaye a gaban mai tarban baki ta radio garkuwa maradi wata mata mai suna Gwamma, 'yar kimanin shekaru arba'in a duniya, ta zo yin sanarwar ɗanta da ya ɓace. Idanunta sun kumbura, alamar ta yi kuka sosai, ta kuma bayyana yadda yaron nata ya ɓace. Na zo cigiya ɗan magajina, kuma ɗayan magajina yana tulunta Rajima a ba ni nan, ta ba shi kargo so mata magani, ko na zo ban iske shi ba. Kana gan da rayuwa ta ban ji daɗi ba, ko kaɗan na. Tun kafar rediyoyi masu zaman kansu mutane kalilan ne ke kaiwar yaran da suka bace a ofishin 'yan sanda sun fi ganewa su sanarwa a gidajen rediyoyi. Salisu Isa, daraktan shirye-shirye na radio garkuwa, ya yi karin haske a game da girman lamarin. Za ga an kawo yaro na radio ya yi ni zungur ba wanda ya zo neman shi. mu kuma nan da yake ba a yara muke ba sai mu kai su gidan sarki ko komisariya akalla ga yini ana yi a samu yaro bakwai takwas wani bi hahiye da goma wanda an kawo su sun bace kaga wannan ba karaman matsala ba ce abin da ma ke kara sa tashi hankali yaran da ke bacci za gani yaro ne wani bai wuce shekara ɗaya da wani abu wani biyu wani uku sakacin musamman ana mara da gaskiya ya yi yawa daga nasa bangare yahaya bage shugaban ma'aikatar kare yara ya ce dole sai rediyoyi da ma'aikatarsa sun hada kai wajen gano iyayen yaran da suka bace a sukake idan ba haka ba za su iya share kwanaki da dama nesa da iyalansu su yan jarida abin da muke fata gare su shine idan aka samu labarin yaro ya bace ko kuma dauki yaro su shaida mu mu mun samu tunda muna zuwa muna komunike shine wato abin da muke jira gare su tunda yau babu ma abin da ya sha mu kai nan garin mara kamar wannan yana abin na bacewa yara yayi yawa fitika tsakani da Allah duk sai Allah muna samu. ba su ɗaya ba su bi ba a ce gashi an samu yaro ya ɓace ba amma cikin binciken da muka yi muka gano da cewa lalle akwai wasu abubuwa da ke sa wani abun suna abubuwa musamman rabuwa aure tsakanin mata da miji. Wani bincike da ma'aikatar kare yara ta maraɗi ta gudanar ya nuna cewa yaran suna ɓacewa ne sanadiyar sakacin iyaye wasu magidanta idan suka fita tun da sanyin safiya ba su dawowa gida sai cikin dare sosai saboda harkokinsu na kasuwanci su kuma mata ba su iya kula da yaran kasancewar suna da yawa sosai. sea,